bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyina muhammadin wa alihi tahirin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to yau a laraba a lissafin mu daidai da ishirin da shida ga watan ramadan hijira dubu da dari hudu da arba'in da uku to a daidai wannan lokaci da muke a ramadan tun fara farawan ramadan nan zaga cewa ainihin abin da ke faruwa a birni mai tsarki birnin kudus na kullum ana ta kai har-hare a kan al'umman musulmi na falasɗinu da suke sallah a masjid al-aqsa da kuma yadda ake ta kai masu har-hare a gidajen kwanansu da kulle yau sai ka ji tun bayan kawon mawar ramadan nan haramtaccen kasar isra'ila sai kai hare-hare suke ta ta akan al'umman palestinian suna ta kisa to wannan ya jawo fushin al'umman musulmi da ma al'umman duniya baki ɗaya wurare daban-daban ana ta fitowa ana muzaharori da nuna allah wadai da irin wannan ta'asa da haramtacciyar ƙasar isra'ila take akan al'umman palestinian na ga wani irin taro mai mai yawan gaske wanda aka yi a bangladesh wanda mutane suka fito da yawan gaske kuma har an nuna a kasashen turai ma a germany da ingila da har da america duk mutane sun fito suna ta nuna damuwa a kan abin da ake ma al'umman Falasɗinu. To, don haka tun ma kafin ranar Kudus ainihin ana ta wa'annan mazaharori. saboda bai kamata mu ma a nan bangare a bar mu a baya ba ya kamata wannan al'ummar da muke zaune a ciki su ma duniya ta san cewa akwai masu kokawa ba wai sai ranar kudus ba wanda zai zo jibi har ma a yau laraban nan da kuma ma gobe alhamis da bayan ma kudus din duk lokaci ne na nuna ta talamuni da al'umman palestine ta hanyoyi daban-daban za a nuna ana tarar Palestine ɗaya daga cikin ne ɗaga tutan ainihin Palestine da kuma rubuce-rubuce a kafafen sadarwa na sada zumunta daban-daban wanda mutum ya duba zai ga akwai wayansu kiraye-kiraye da ake yi Inga dangane kamar abinda da ake cewa fly palestinian flag in kai sa irin hash fly palestinian flag ka ga ainihin rubuce-rubuce daban-daban da hotuna daban-daban a wurare daban-daban ana ta ɗaga hotunan ah, ana ɗaga tutocin falasɗina don nuna goyon baya ga al'umman falasɗina to wannan wannan kudus ɗin ainihin na wannan karan ya kamata ya zama na musamman musamman cewa mu shekara takwas da suka wuce ainihin ranar kudus ta dace da ranar 28 ga watan ramadan kuma rannan ainihin an buɗe wuta kan ainihin yan uwa a zaria wanda aka kashe mutum talatin da hudu saboda haka wannan lokaci ma ne ya dace da dama duk ranar ishirin takwas akan jajen shahadan wa'annan shahidai wanda da yawansu an bizne su a darul rahama ne in ban da eh, eh, kaɗan daga cikin mutum cikin talatin da hudu nan kusan muna iya cewa kamar talatin da eh, ɗaya ainihin an business ne a a darar rahama saboda kai kan kasance ranar duk ranar takwas akan tuna da su wa'annan shahada ɗin da daga hotunan shahidai ɗin da kuma tuna mu mutane abin da ya faru a Zariya a wancan lokaci a daidai wannan lokacin kudus ɗin da kuma ranakun ƙulus suka gabata wanda wayannan mutane suka ga cewa ya dace su a wurin a nan su buɗe mana wuta ne saboda haka ranar wannan din zai zama a lokaci guda lokacin tunawa da abin da ya faru shekara takwas da suka wuce a ranar kudus a zaria har kuma daidai wannan lokaci ba kamar da ke cewa ba ranar kudus din kawai ranar juma'a ba har ma sauran ranaku saboda abin da ke faruwa a Palestine a halin yanzu ya kamata muzaharori ya zama kulle yaumin ko da lokaci ainihin ana nuna ana nuna nuna tazamun da al'umman Palestine ta hanyoyi daban-daban da kuma yin addu'o'i a wura a lokacin addu'o'in mu daban-daban to kuma na sha tunatar da yan uwa a rana mai kamar a lokacin da muke tafsiri ranar 26 ga wata mukan ce to gaban mu fa ga wani dare mai muhimmanci daren 27 ga Ramadan wanda ainihin da yawan al'ummar musulmi sukan ɗauka ma shine lailatul qadar tunda ainihin lailatul qadar bisa hikimar Allah ta'ala an ɓoye ba a ce rana dare ayyanan ne kamar kaza bane saboda haka da yawan akan nemi akan nemi daren ne a goma karshe na Ramadan a goma ƙarshen ma a dararen mara a maran ma akan fi fifita waɗansu darare to dan musulmi suna fifita daren 27 har ma za ka ga um, masallatai sun cika rannan saboda ana tunanin uh, rannan ne mai yiwa ta zama da yatul qadar wanda Allah ta'ala ce ta fi dare dubu to mu akwai wajen mu akwai eh, dararen da muke ce musu layalil qadar muna fifita su da ruwayoyi daban-daban akan cewa su waɗannan su ɗaya daga cikin su ne da alƙadar amma kuma duka waɗannan madararan gaba ɗaya gaba ɗayan su su ma ana ce masa layalil qadr ba da qadr kwara ɗaya bane su ma layalil qadr ne saboda mene duk abin da za a zartar a ranar da daren lailatul qadr to ana shishira a tantance su ne a waɗannan darare a daren ƙarshe ya zama an zarta saboda na sha tunatar da yan wa'ade lokaci mai kama da wannan cewa kada ya zama wanda suke ganin daren 27 a matsayin lailatul kadar su zo su fi ka ɗauka don ka raya lailatul kadar inda suka gabata ka yi sake a daren 27 kada wani wanda shi ba yana mazhaban ka bane ya zama ya fi ka ibadodi a wannan dare din saboda ka kai maka ƙarin makarin ibada an samu ruwa ya cewa imam zainul abidin alaihi salam an ji shi a daren 27 tun farkon daren har ƙarshen daren yana yawaita addu'a yana cewa Allahumma rzuqna tajafiya an darar gurur wal inabata ila darar khulud wal istidad lil mauti qabla khulul faut wannan addu'a mutum ya dinga maimaita shi Allahumma rzuqna tajafiya an darar gurur wal inabata ila darar khulud wal istidad lil mauti qabla khulul faut ma'ana ainihin kana roƙon mutane roƙon Allah Allah ka azurta ni da nisantan ah, gidan rudu wato runiya kenan da kuma karkata ya zuwa gidan dawama lahira kenan da kuma tanajin mutuwa kafin kubucewan lokaci wato kafin ainihin kubucewa ya tsoka wato ma'ana ya kubucewan lokaci ya zama mutuwa ta zo baka shirya ba wato kana roƙon Allah ta'ala Allah ka ya azurta ka nisantan gidan ruɗu wannan duniyan kenan wanda bata ta dawama da kuma da kuma karkata ya zuwa gidan dawama lahira kenan wanda nan zamu je mu dawama dindindin da kuma tanaji mutuwa kafin ƙwarewar lokaci don mutuwa ta zo baka shirya ba shi kenan ba jiran ka za ta yi ba to kuma a cikin wanda dogon addu'a na Imam Zainul Abidin wanda ake yanda yake a daidai rana mai kamar yau yana cewa Allah ka Allah marzuqnil fata ne duniya wal aka ka azurta da kyaman duniya kyaman domin ainihin sabonta yana tsufa mai daɗinta yana yana lalacewa ainihin ta kan koma ya zama wari sannan eh, ɗanyenta yana yana zama yana zuwa ya ruɗe mulkinta na gushewa da sauransu da sauransu cewa komai nata mai gushewa ne ainihin bai kamata ya zama kai wannan kake hankoro ba kuma kai hankoron duniya duniyan za ta zo ta kubuce maka dukiya kake da ko mulki kake da ko menene ko menene ba ita duniya tana kubucewa amma gobe kiyaman an je zaman din Allah ya taimake mu baki daya wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tayyibin tahirin assalamu alaikum